gani nan a dandalin eagle square inda aka fara shirye-shiryen babban taron jam'iyyar apc da za a zaɓi sabbin shugabannin jam'iyyar ga kuma wasu daga cikin waɗanda suka fara halarta zuwa yanzu sunan malami sunan adam azare ya yi kaga yanayin wannan taron ne a yanayin wannan taro a hakikanin gaskiya ya ba da sha'awa sosai domin sassan najeriya ta ko ina sun zo wannan taro domin jam'iyya ce wanda take da yawan magoya baya a sassan najeriya gaba daya saboda haka 'yan najeriya sun yi cincirindo sun zo ganin ya za a zaɓar da shugabannin jam'iyya na ƙasa baki daya ana jin cewa wajen taron nan akwai maganar magoya bayan janar buhari takarar shugaban kasa da masu tunanin wani dan takara kai mai ra'ayinka kan wannan eh to ni ra'ayina hakikanin gaskiya shine janar muhammadu buhari shi ya fi kowa cancanta a yau da ya rike najeriya saboda kasar ta riga ta fada halin da idan ba gogegge ba wanda yake da tabaran hangar nesa ba ba zai iya kaiwa kasar ga tudun mun tsira ba saboda haka jana Muhammadu Buhari shi ya fi cancanta da al'umma su bashi haɗin kai su bashi goyon baya kuma su masa addu'a duk wanda suke tunanin daman ba Buhari suke so ba tsofin azzalumai ne kuma barayi ne shi yasa ba za su so jana Muhammadu ya mulki ba amma shi ya fi kowa dacewa a yau da ya rike ƙasa sunana alhaji muhammadu buhari yanzu haka muna cikin garin abuja muna jira a sa mana lokaci a fito a zaba mana shugabanni na gari masu kishin kasa sakamakon halin da ƙasar take ciki ba tsaro ba aikin yi ba gyara ba kwanciyar hankali ba abinci ba noma ba wutan nefa babun tamanewa ba za ta lissafo ba magana da ake ta yaɗa jita-jitar cewa buhari ya tsufa ko ba zai iya ba ko shekarunsa sun ja alal hakika shekarun buhari sun ja amma kuma garewar jimawar shekarunsa ko kuma daɗewarsa a shugabanci bai hana shi damar da zai fito ba yawan shekarunsa bai hana shi damar da zai fito bai kasarsa gudunmawa da ce ta gaba ba suna sagir ali bayan haka ba wani abin da zan ce akan hidimar abin nan sai dai mutane su yi haƙuri kasancewar abin da ya kasance mu yanzu ga mu Abuja Eagles Square kuma muna kallon da abubuwa suke tafiya kuma insha Allah muna addu'ar Allah ya sa a fara abin da lafiya kuma abu ya kare lafiya kuma sannan muna ba wa mai girma shi dan takarar shugaba kuma wanda ake zargin ake tsammanin cewa zama dan takara shi janar Muhammadu Buhari shawara kan idan har ya zama ba shi ya tsaya takara ba to yayi hakuri ya tallata wanda aka tsayar saboda kasancewar ba shi ya tsaya takara ba to wasu ya ga cewa kamar an ture shi da karfi ne da haka wasu za asara kuri'a da haka ne ina bai shawara akan duk da za a je a yi yawo da shi sannan kuma ya daga hannun duk wanda jam'iyya ta ɗayar ya bada goyon baya kuma ɗari bisa ɗari sannan mu ma muna nan da kwan da kwarkwatan mu za mu iya kokarin mu ganin cewa mu ga mun kawar da wannan gwamnati kuma mun kafa gwamnati ta adalci kasancewar abin da muke fuskanta yanzu a ƙasar nan akwai abubuwa da dama wanda muke kalubalanta

tun da mun karbi yancin mu hannu mu gyaran zama ya rage daga wajen mu. Sun mai biyayya da kyawo ga nunan mu da mai yi koyi da mulkin ƙasar mu. Duniya ta yi kyau arziki yayi. Tun da mun karbi yancin